Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauran abokanan aiki muke fatan kowa na lafiya, kuma muna sake yi wa al'ummar musulmi barka da sallah karama. Yau Alhamis 13 ga watan Mayu na shekarar 2021. kamar yadda muka yi alkawari a shirinmu na safe a wannan shirin ma za mu jingine duk shirye-shiryen da muka saba yi da mu kawo muku maimacin gaishe-gaishen sallah karama daga bakin mutane da ke zaune a kasashen waje amma kafin nan za mu fara da jin labaran duniya kai tsaye. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sallah ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Kamfanin bututun man Amurka mai mahimmanci da masu kutsen intanet suka kai wa hari kwamfutarsa suka kuma gurguntar da ayyukan tura mai ya sanar cewa ya fara aiki. Kamfanin bututun mai na Colonial ya sanar da cewa ya koma aiki jiya laraba da rana sai da ya ce za a ɗauki kwanaki da dama kafin a samar da mai a ko'ina kamar yadda aka saba. a halin da ake ciki jami'an gwamnatin amurka da na masana'antu suna kira ga masu ababen hawa su daina haɗama sayan mai ko kuma ƙoƙarin adanawa bincike na nuni da cewa izuwa jiya laraba da tsakar rana kimanin rabin gidajen mai da ke virginia jihar da ke kan iyaka da gundumar columbia da aka fi sani da dc yayin da kashi 65 cikin ɗari na jihohin Carolina ta kudu da arewa suka ce mansu ya kare. Layin bututun mai na Colonial ya tashi ne daga jihar Texas zuwa New York kuma yana samar da kimanin kashi 45 cikin ɗari na man fetur da ake amfani da shi a jihohin da ke gabashin Amurka. masu kutsen intanet na kasar rasha sun kai hari kan na'urar kamfanin ranar juma'a suka kulle na'urar kwamfuta na bututun mai suna neman kuɗin fansa Kungiyar Hamas da kuma Isra'ila sun sanar jiya Laraba cewa an kashe kwamandojin kungiyar mayakan Hamas da dama a wani harin sararin sama da Isra'ila ta kai a zirin Gaza yayin da rikici tsakanin bangarorin biyu ke ƙara kamari. Hamas ta sanar cewa an kashe shugaban ayyukan sojinta Bassam Isa da waɗansu manyan jami'an soji a hare-haren da aka kai a zirin Gaza. Cibiyar tsaron Isra'ila ta bayyana jiya Laraba cewa an kashe Isa da waɗansu manyan kwamandojin Hamas da suka hada da babban injiniyar kungiyar da kuma shugabannin yakin yanar gizo da sarrafa makamai masu linzami. Gwamnatin Isra'ila ta ce ta kashe jami'an rundunar Hamas goma sha shida. Fada ya yi zafi tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila a zirin Gaza da kuma birnin Kudus tun ranar Litinin. a halin da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden yana fuskantar matsi da ya yi magana dangane da tashin hankalin da ke tsakanin isra'ila da falasinawa yayin da sabon fada da ya ƙara muni cikin wannan makon ya yi sanadin kashe sama da falasinawa hamsin da akalla isra'ilawa bakwai rikicin da ya biyo bayan rashin jituwa kan wurare masu tsarki da kuma fushi da korar iyalan falasɗinawa da yahudawa 'yan kaka gida suka yi a gabashin birnin kudus shine mafi muni tun yakin da aka gwabza na tsawon makonni bakwai a gaza cikin shekara ta 2014 Biden da Netanyahu sun amince za su rika ci gaba da tuntuɓar juna akai-akai bisa ga bayanan tattaunawar da shugaba Biden ya yi da Netanyahu. yayin da amurka ta yi allah wadai da tashin hankalin ta kuma tura manzanni a wannan yanki kuna shan labaran ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojan ƙasar sudan ta kashe masu zanga-zanga biyu ta kuma jiwa waɗansu goma sha shida rauni ranar talata da dare a birnin khartoum ranar cika shekaru biyu da zanga-zanga da ta haifar da juye-juyen hali a ƙasar sudan Kungiyar ƙwararru ta ƙasar Sudan ta yi Allah wadai da harin da ta kira kate 'yancin tarukan raɗin kai. Firaministan ƙasar Sudan Abdallah Hamdok ya umarci babban lauyan gwamnatin ƙasar ya gudanar da bincike ba tare da bata lokaci ba. Ƙungiyar likitocin ƙasar Sudan ta tabbatar da cewa an kashe masu zanga-zanga biyu ranar Talata a bakin shalkwatar rundunar 'yan sanda da ke Khartoum. Dr. Walidin Alfeki, memban kungiyar ya shaidawa shirin South Sudan in Focus na murya Amurka cewa ana jinyar mutane 37 da aka jiwa rauni. Daga ƙarshe ƙasar China ta yi yunkurin dakile yada labaran yaduwar cutar corona a farkon bullata ta rika kulle waɗanda suka yi ƙoƙarin fita fili suna magana. sai dai a watanni da suka biyo baya yayin da annobar ta rika banna tsakanin iyalai ta kuma janyo koma bayan tattalin arziki a kasashen duniya beijing ta yi kokarin kare kimata a idanun duniya ta wajen amfani da kafofin sadarwar kasashen waje bisa ga wani bincike da kungiyar 'yan jarida ta kasa da kasa ifj ta wallafa jiya laraba binciken da aka gudanar tsakanin kungiyoyin 'yan jarida 54 a kasashe 50 na duniya ya gano cewa kasashe da dama sun sami karuwar rahotannin kasar china kafofin sadarwa daga kashi 64 cikin 100 zuwa 76 cikin 100 a cikin shekara guda kungiyar ifj ta gano cewa rahotannin da aka ɗauka kasashen da china ta tallafawa kafofin sadarwa ko kuma ta horar da su rahotanni ne da china take jin daɗi. Kasashen Afirka sun fi nuna goyon bayan China inda rabin waɗanda aka hira da su a binciken suka bayyana ciboriyar China kuma dukansu sun bayyana cewa China tana da tasiri a kafofin sadarwarsu. Madalla gaida alheri Grace Abdu, to ba tare da bata lokaci ba, yanzu zai mika ga shirin ga Yusuf Aliyu Harande domin jin abin da ya hada mana a wannan shirin na musamman na ranar sallah. Yusuf gare ka. Gaisuwar sallah daga fadin duniya. Yau ne sallah yau ne ayi duk ku taho mu sallar ayi yau ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Masu sauraron mu barkan ku da wannan subahin. ta da fatar an sha ruwa lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Allah kuma ya karɓi ibadunmu baki ɗaya, ya sa muna daga cikin ‘yantattun bayinsa albarkacin wannan wata mai falala. Yau Alhamis ɗaya ga watan Shawwal. shekara ta 1442 bayan hijiran manzan rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da uku ga watan Mayu shekara ta da ashirin 2021 miladiya ita ce kuma ranar karamar sallah Yusuf Aliyu Harande ne zai gabatar muku da shirin mu na gaishe-gaishe shan sallah wanda mutane mazauna kasashen duniya ke amfani da damar don da 'yan uwansu da abokan arziki da suke a gida Najeriya, Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi. Amma a bana za mu fara da nan gida Amurka. Assalamu alaikum sunana Zainab Awali a Akawu daga nan Woodbridge, Virginia da ke na Amerika. ina zan mika sakon gaisuwar sallah ga 'yan uwa da abokan arziki da farko ina gaishe da mahaifiyata hajiya lubabatu alhaji ibrahim dadi alhaji lalo hajiya yaya baba hajiya goggo momi sai kakata baba rake da mama binta sai malam muktar layin turaki alhaji yahya ibrahim tare da iyalan shi baki daya bashir ibrahim idris umiya da ke yan shanu anti Marishau Sa'ad da ke Abuja, anti gamba Ricos Baba Nuhu, anti Abe Baba Awwalu, anti Hassana, sai anti Iyami, anti A'i yayin Lagos, anti Ladi, sai anti Khadija, Ummin Mama din Uncle Rabi, Uncle Salisu, ina Safiya da ke unguwar Rogo, Hawan Hashim, sai kannena Hassan Usaina, Kakamaruki, Amira Habibati, Abulbait Basira da Salma Lagos. da daukacin famulin alhaji lalo baki ɗaya da fatan duk sun yi sallah lafiya sai anti hassana recalls hajiya usai na lgc da fatan duk sun yi sallah lafiya allah ya maimaita mana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Khadija Muhammad Baban Zara ina magana ne daga dan kasar Rasha a garin baronis ina miƙa saƙon gaisuwa ta da fatan an yi sallah lafiya zuwa ga mahaifana sai kuma sisters ina ina musu fatan an yi sallah lafiya masters moda aunt mams maman yasmin maman nuran sai mimi fata an yi sallah lafiya sai kuma zuwa ga kawuna wata kan es sade dan kadan daura da baffa gambo da gwaggwa dj mama aliya da amar sai inna kidishi ina musu fatan an yi sallah lafiya allah ubangiji ya mai maimaita mana sai kuma zuwa ga kawaye na wata kamariya garba ahmad aisha bala aliyu sai our next bright to be insha allah aisha yusuf usman sai maryam ibrahim yaro hayya da binta so dangi ina musu fatan an yi sallah lafiya allah ubangiji ya maimaita mana ya sa za mu ga tabaɗi lafiya amin na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sunana Mustapha Muktar. Ina magana ne daga kasar Kenya wato babban birnin tarihiyar kasar Nairobi. Ina amfani da wannan dama domin isar da saƙo na na murnar karamar sallah ga daukacin al'ummar musulmin duniya. Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. Allah ya sa yi azumi karɓaɓɓe. Zan yi amfani da wannan dama domin gaida mahaifiyata malama Habiba da iyaye na alhaji rabi'u hajiya mami mama hajara mama usaina baba sunusi da baba audu zan kuma ƙara amfani da wannan dama in isar da saƙo na barka da sallah ga 'yan uwana akwai aisha umar tsafe da nafisa muktar sadiya jamilu walida basiru rabi'u ismail uzairu aliyu da yusuf domin isar da sakona na na barka da sallah har waye dai ga abokaina akwai nasiruddin sani sa'id abdullahi intija makama ahmad suleiman dan juma abubakar uzairu abdullahi sani da sauransu ah, zan yi amfani da wannan dama domin gaida abokan zamana akwai fahad muhammad da Lawal Muhammad akwai Baffa Sadiq Musa akwai Aliyu Baffa Musa ina gaida Kabiru Black da Nabila Abubakar Allah ya fushe mu kishiro banza a wannan wata da muka kwashe mana ibada Allah ya samu na daga cikin bayi yan tattu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Nafisa Ahmed tudun zaria ina zaune a boston jihar massachusetts america ina ma yan uwana da abokan arziki barka da sallah ina gaishe da yayana alhaji salisu ahmed a tudun wadan zaria da yayana professor umar b ahmed a gaskiya zaria da dukkan 'yan uwana da abokan arziki na tudun wada zaria ina gaishe da mahaifiya na gambo a unguwan karfe zaria city da ƙannina ubale da safiyanu da ladidi dukansa a unguwan karfe zaria city ina gaishe da ɗiyata sumayya da mijinta suleiman ana goyi zaria ina musu barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya ina gaishe da aminiya ta hajiya rakiya kumasi a gaskiya zaria ina gaishe da jummai wada kofan doka zaria dukansu ina musu fatan alheri Assalamu alaikum masu mu a wannan lokaci na yau take sallah. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako madakin samunaka. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin musulmi sa'ada abubakar da fatan ya yi sallah lafiya an sha ruwa lafiya da iyali. ta'aziyya ga dukkan mutanen lere da kewaye dangane da rasuwar mai martaba sarkin lere da ɗan majalisa da fatan allah ya gafarta musu allah ya sa sun huta allah kyauta namu alhaji muhammadu jibu kongo tudun wada zaria professor ango abdullahi honorable ambassador dr alhaji sarki tafi da alhaji jafar makarfi alhaji Ahmadu wudul tarauni kano alhaji ibrahim usman wudul gijinyu kano alhaji awolu kofar ruwa motors da fatan duk sun sha ruwa lafiya general abdulrahman bello dambazau garkuwar kano tayad ina fatan duk sun sha ruwa lafiya sarkin samunaka mai martaba musa sani limamin samunaka malam na yako na manti tsamiya sai a kunu dan yaro haɗawu yaro mai gyaran agogo samunaka limamin bauchi alhaji bala da fatan duk sun sha ruwa lafiya alhaji ya haya dogara nnpc gombe tare da zab aliyu audu makarfi garba makarfi garba musa turawa so ba da fatan sun sha ruwa lafiya hajiya uwani ibrahim suleiman kaduna malali jra ina fatan ta sha ruwa lafiya da iyalinta a kefi ina miƙa gaisuwa na ga baba audu ibrahim bako mai goro tsohuwar kasuwa kefi da alhaji musa mai wake kaninsa da gogo cindo da ta sallah da fatan duk an yi sallah lafiya a miyatta allah gidan ah, late da suki kaduna ina mika gaisuwan sallah na ga hajiya kulu maman luba da umma ina fatan sun sha ruwa lafiya dr bello salanken zazzo muhammadu sani dan haja ahmed mashi katsina alhaji tukur ajiya katsina junaidu murna galadanci katsina ina fatan duk sun sha ruwa lafiya alhaji shitu dan goma kofa kuyan bana zaria alhaji dalhatu hashimu kofa kuyan bana zariya da alhaji baba kamfani da fatan duk sun yi sallah lafiya sabi yusufu daura awwalu muktar mustapha mamman daura lawal ado daura umar Umar daura da fatan duk sun sha ruwa lafiya daga ƙarshe ina mika gaisuwan sallah na ga duk wato 'yan ajinmu a barewa kwallon zare da fatan duka sun sha ruwan lafiya allah ya nuna mana ya maimaita mana na baɗin baɗala assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu zan isar da gaisuwa ta ga hajiya mama a kano da yayata hajiya kubra da kanina abdullahi da matarsa mero da matarsa sabuwa da kanina ibrahim da ɗana kamaluddini da jika na saidu umar da mahaifiyarsa shamsiya da 'yata samira da mijinta muhammad sani da jikanne na gare ta ina isar da gaisuwa ta ga izil arabi da matarsa surayya da kanwata hajiya talatu da kanina abubakar da kanina hamza da kanwata hadiza kanwata iyami da kanwata jari'a da kanwata kulwa zan isar da gaisuwa ga talle yaran ga alan idi mai barkono zan isar da gaisuwa ta ga alhaji sula waziri tela nauyi zan isar da gaisuwa ga surikata hajiya hafsa a gidan marigayi alhaji akawu da surikina alhaji baba mai kudi da 'yan majalisarsa gaba daya da alhaji ali akawu da ambassador rabi a akawu a nijar da matarsa hajiya fatu da alhaji umar a akawu da matarsa antibinta da alhaji nasiru a akawu da matarsa kaltume da dr hamza a akawu da hajiya hassana matar alhaji baba a akawu da antilami matar alhaji kabiru da alhaji aminu nuhu al'asar. alaikum ni ne hajiya sa'adatu mai huran aljanna sakon gaisuwa na barka da sallah zuwa ga ma'aikatan voa baki daya allah ya maimaita mana ya ji kan magabatanmu da farko ina gaida ɗana yahya bashir ga gaisuwan barka da sallah da kai da uwar gidanka da amaryanka da yaran nan duka baki daya nan ina gaida abubakar bashir da kai da matanka aisha ga gaisuwan barka da sallah nan ina gaida faisal da sharif bashir ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku sa'an nan ina gaida babban yayana ibrahim Ismail duk inda kake ga gaisuwan barka da sallah na zuwa gare ka sannan ina gaida Aminu Ismail da kai da iyalan gidanka ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku sannan ina gaida Rabi Ismail ga gaisuwan barka da sallah da ke da iyalanki sannan ina gaida Ramatu Ismail ga gaisuwan barka da sallah da ke da mai gidanki Alhaji Ishau da yara sa'annan ina gaida mazaje na Umar Abubakar ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalanka sa'annan Siraj abubakar ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalanka baki daya sannan ina gaida yan uwaye na na gidan baba mai agogo duka ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku sannan ina gaida babannai na tun kan hajiya hunmu ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku sannan na gaida mai gida na ada daga sabon zango ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ka da kai da iyalanka a gaimin da hajiya mariya sa'annan ina gaida ɗana malam yaro da baba ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku sannan ina gaida yan uwa duka baki dai ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku allah ya maimaita mana ya ji kan magabatanmu bar shirin namu yanzu kuma ya juya zuwa ƙasar Faransa. Assalamu alaikum, to ni dai suna na Fati Anise ni mazamiyar ƙasar Faransa ce amma asali na ɗan Nijar ce nan nake da zama a ƙasar Faransa ina aure kuma ina aiki. Da farko dai ina gaida uwata da babana da suke agadas Hajiya Tila da Alhaji Anise. Ina gaida yayyena da ƙannaina da 'yan uwana duka na Fani Amado ina gaishe da su da 'yan uwana na fami umma waɗanda suke tawa su ma ina musu barka da sallah gaba ɗayansu ina gaishe da ɗan uwana da suke duk cikin Nijar duk inda suke in suna ji na ina musu barka da sallah ina ma duk ɗan Nijar barka da sallah da abokaina duk waɗanda suka sanni ina musu barka da sallah kuma ina watan Allah ya kare Nijar Allah Ubangiji ya sauka wasu bala'i da suke zo mana Allah ya kare mu da su Ubangiji Allah Allah ya taimaki talakawa ya ba talakawa abun da za su ci su sha Allah Ubangiji ya sa uh, shugabanninmu da aka hauda bana Allah ya ba su zuciyar imani ta tasson talakawa ta taimaka musu don Allah ya hidda ƙasanmu daga wasu bala'i da suke tunkaro mu kuma ina fatan Allah ya kawo kwanciyar hankali Afirka gaba ɗayanta ina ma kowa barka da sallah duk wanda ya sanni ya ji muryata ina mai barka da sallah kuma ina mai fatan alheri. yi ban kwana da masoyi azumi ya zo har ya wuce ba zai jira kowa ba daga nan kuma bari mu koma kasar faransa don mika saƙon gaishe-gaishe zuwa kasar kamaru salamu alaikum ni ce habiba matan malam alasan a nan faransa a nan cikin garin rance ina gaishe da duka 'yan uwana da suke kamar gabaki ɗaya dangin dan fullo da dangin malam biro ina gaishe da babana alhaji adamu a abaminda ina gaishe da uwana hajiya kan da dan fullo a abaminda sannan na gaishe da babban uwana hajiya bebi dan fullo a nan garin yawunde da fatan sun kun yi sallah lafiya sannan na gaishe da duka 'yan uwana na niger gabaki daya dangin malam yusufu liman inusa a nan cikin garin yame mutumin kance mata mai ina gaishe da duka famin su gabaki ɗaya wanda suke cikin garin yame da wanda suke zandar da wanda suke eh, magarya da kance duk ina gaishe su ne musu fatan alheri da fatan sun yi sallah lafiya sannan a nan cikin garin yame ina gaishe da hajiya madan zobi da fatan hajiya kun yi sallah lafiya ko to Allah ka nuna mana wani shekara da yawa da lafiya da kwanciyar hankali ina gaishe da duka yan uwana da suke cikin garin Kano da wanda kuma suke cikin Najeriya gabaki ɗaya dangin malam Biro da dangin dan Fullo a nan Faransa ina gaishe da babban mu hajiya Hadiza a Kano ana ce ta gogal ina gaishe ta ne mata fatan alheri hajiya Allah ya baki sauki Allah Allah ya ba ki sauki Allah ka tashi ka ki sannan na gaishe da babban kawata Hajiya A'i a Amerika da mijinta Alhaji Mai Wada ina musu fatan alheri da su da 'ya'yansu gabaki daya da fatan sun yi sallah lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni ne Alhaji Salihu daga Amurka New York. Na mika gaisuwa na ga mai ɗaki na Amina Gadel da danginta daga Ghana Famil Gadel da kuma mai ɗaki na a Togo Hajiya Hausatu Dani ita da danginta duka daga Togo wurin Kwalume. Haka gaisuwa na kuma ga dangi na Famil Gumado daga kwalume gaisuwa na ta musamman ga abokanin zama alhaji musa kalla alhaji audu ba'are sarkin zangon lume alhaji mamuda da sauran abokanin zama duka alhaji fiti daga gaya alhaji mai sabe daga sabon gida da fatan an yi sallah lafiya gaisuwa ta musamman kuma je ga malam shitu daga kotonu da abokanin zama da muryan amurka na hausa da fatan an yi sallah lafiya albarkaci shi Allah ya shafi mu duka jikan musulmai duka ya sa sun wuta haka mu kuma namu haka Allah ka samu jika da iman Allah ka samu wani duniya lafiya idi mubarak idi mubarak assalamu alaikum wa rahmatullah sunana abubakar hassan kasar masar ina farin cikin miƙa saƙonnin gaisuwa na sallah karama ga dukkanin al'ummar garin ciromawa da kuma garin malam da jihar kano baki daya kamar kuma yadda nake mika sakon gaisuwa ga yayanmu kamar mai unguwa da dukkanin iyalansa da kanan arzika abokananmu kamar su irin su ibrahim ibrahim biliya da maharazu da dukkanin dai abokanan arzika wanda aka a yi karatu tare Allah ya sa mu dace baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko sunana ya haya abubakar galadima farko ina gaishe da mahaifina alhaji abubakar galadima sannan ina miƙa saƙon barka da sallah ga mahaifiyata malama khadija gambo sannan ina ƙara miƙa saƙon barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya kuma ga kanin mahaifina alhaji lawan jebi da ke jihar jigawa karamar hukumar ma a garin zaburan ina mai barka da sallah da fatan ya yi sallah lafiya ubangiji allah ya maimaita mana da alkhairi da ni'imominsa ubangiji allah ya ƙara nuna mana na gaba da rai da lafiya ina gaishe da mutane uku nan matuƙa da gaske da wanda ban ambata ba su ma duk ina musu barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya mu kamun mu kammala shirin gaishe-gaishen karamar sallah kashi na farko Bar mu mika saƙon barka da sallan sashen hausa na muryar amurka zuwa ga sarkin fulanin jihar oyo Arɗo alhaji buba mijin luttu da alhaji maro haka zalika da alhaji mulicci da alhaji babuga da alhaji hairuga sai alhaji abubakar tare da fatar su da iyalansu za su yi shagulgulan bikin sallah lafiya. Allah ya maimaita mana na baɗin baɗin baɗaɗa. Allah kuma ya sa a yi shagulgulan sallah lafiya. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu cikin shirin mu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe uku kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji gaishe-gaishen sallah kashi na biyu wanda 'yan uwa da abokan arziki daga faɗin duniya suke aikawa ga 'yan uwansu. Haka zalika za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo don samun goron sallan ku daga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ai idi lafiya. Bis salam. ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na musamman idan kuma Allah ya kai mu shirinmu na rana za mu sake kawo muku wani sabon shirin na gaishe-gaishen karamar sallah. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin jin shirye-shiryenmu da suka gabata a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin alheri Grace Abdu da Yusuf Aliyu Harande har ma da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alheri a cigaba da bukukuwan sallah lafiya.